ba abin da bana masa ba abin da bana bashi amma shi burin shi ya dinga kuntata mu duk wani abun rashin kyautata shi Ahmad yake bar mun kana ina zo in sasa a ruwa in ƙara wanke su baka so in dinga taba maka kaya ba kayana ne ba na so ki taba ba ba na sai kyawawa na kuma kyawawa na da ma ki bar gidan The bond in a relationship shouldn't be underestimated because one could go to any extent for the sake of love. Ba abin da ya rasa, komai ana masa, amma ban ga dalilin da yaron nan zai dinga wulakanta ba. Ya'u, yaro ne karami, ke kuma babba ce. Kin ga tunanin ba zai taba zuwa ɗaya ba. Na ga kaman baka san takaicin wulakantawa ba, baka san illar wasalewa ba. Zan ci gaba da zama ina ganin wulakanci. Gaskiya ba zan iya ba. Dani ba daga ice aka sassako ni ba. ba zai taɓa yiwa a ce za a kyale shi abin da yake so ba bari mu tambaki wuta kuma dai ne ki haƙuri gaskiya ni ba zan iya Sadiq Movie brings forth an unusual love story. Ubadala. Ubadala. Na san za ka ɗauke ni a matsayin wacce ba ta kyauta maka ba, amma ina so ka yi haƙuri. ka gidanku nan na bar muku ka ji ko Uba da Ɗa is Sadiq Ahmad Screenplay by Jamil Nafsi Produced by Garzali Miko Assistant Director Mansur Sadiq Story and directed by the Whiskey Director Alinu Ahmed ɗanka ne sajida kuma matarka ce in za ka tsawatar masa in ta kama da duka ma ka dake shi duka duka ba a horo da duka gaskiya umma kan da kiɗana wanda na haƙura da koma wata masu uba da ɗa uba da ɗa uba da ɗa uba da sai Allahu abin ka daina damuwa to ke kika ga zakiya sai ki ja sori ki rungumi kaddara ba abin da ban yi ba ba san da ba na nuna shi amma ba abin da zai saka min da shi sai rashin mutunci an yi koda da gawa ba zan fata shi ba Uba da ɗa, yet another emotional movie that will rock you. Coming soon.